ba shakka wannan taro da suka yi taro ne mai muhimmanci eh, mun ga yunkuri na nan gwamnoni su haɗa kawunansu su kuma neman makansu mafita sai dai abin tambaya shine ko wannan bukata da suka gabatar na cewa a bai masu hukumar 'yan sanda makamai wayanda sojoji ke amfani da shi wato manya-manyan makamai hmm. kimiyyar Eh, wato na tsaro na cikin gida kenan abin da ake cewa internal security mm. bai dace ba a hukumar 'yan sanda su yi amfani da irin wannan makaman duk lokutan da aka fito da su su yi aiki ana sa ran za su yi amfani da dama eh, madaidaici to in ka zo ka ba mai dan sanda makamai na kisa ma'ana kenan duk lokacin da ka tura shi akwai yiwuwan za a samu irin wayannan kashe-kashe to wanda ko ba abin da ake so ba kenan a baya bayan nan mun ji hafsan sojin najeriya janar burota ya fito ya ce sun samu nasarar murkushe 'yan boko haram a jihohin yobe da adamawa da sauransu a maiduguri ne kawai rage shin yaya ko masharhanta kan lamuran tsaro ke fassara irin waɗannan kalamai a bangare ɗaya yana da kyau shugaba ya ringa ƙoƙarin ƙarfafa ma 'yan ƙasa da kuma waɗanda yake shugabanci karfin um, gwiwa ya ringa gaya musu kalamai wanda zai to amma waɗannan kalamai nasa gaskiya ne wato zai yi wuya a ce makalamin gaskiya ne kuma zan dan faɗa da raha in har haka ne shi ya je inda yake cewa ya kawar da yan jama'atul al-sunnah wal ba tare da jami'an tsaron da za su kare mishi baya wanda ke zai wuya <laughs> bai yi haka na a takaice ne. kungiyar jama'atul alifin na da wal jihad da kungiyar uh, daular islamic state da ke afirka ta yamma suna nan har yanzu a wa'ansu wurare har kusan local government guda shidda uh, ba wai suna rike da local government na makananan hukumomi ginin ba wai suna rike da su ba amma lalle kana hitowa daga manya-manyan garuruwan da ke uh, wa'annan kananan hukumomi to lalle kana cikin hatsarin su kawo maka hari to kabiru adamu mun ji tsohon mataimakin gwamnan babban bankin najeriya obadiya mai lafiya wanda kuma dan siyasa ne a baya-bayan nan ya yi wani tsokaci ta wani gidan rediyo inda ya zargi wani gwamna mai ci a yanzu da daukar nauyin yan boko haram shin yaya ku masana harkoki na tsaro ke kallon wannan kalamai nasa wato kalamai ne masu hatsari kuma a ce wanda ake kallo a matsayi na shugaba babba dattijo ya fito ya irin wayannan kalaman abu ne mai tayar da hankali kuma wanda ya kamata ƙasa ta kalle shi da fuskar basira ta san yadda za ta fito mishi alhamdulillahi bayanai sun fito a baya-bayan nan na cewa hukumar bincike na cikin gida wato dss sun gayyace shi don ya ƙara bayar da bayanai To gwamnonin Najeriya sun yi wata ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari inda suka nemi kudaden ceto a abin da suka kira wai saboda annobar corona da ta jefa tattalin arzikinsu cikin wani yanayi na durkushewa. Shin Kabiru Adamu me waɗannan gwamnoni suka yi da kudadensu? Lalle ba wani bayanai masu inganci wanda za su nuna cewa waɗannan gwamnonin sun yi wani abu wanda har zai kai su nema irin wannan tallafi. A nawa fahimta shi wannan yunkuri da gwamnoni ke yi su taho eh, gwamnatin tarayya su nema irin wannan tallafi ya zan kama al'ada ne